Nan zaki? Eh, nan nan. Wannan hanya. Eh. Hanya ce wacce ta ɗaci ta lalace ta yi ƙaurin suna da 'yan kwanta-kwanta. Dabin da za ka huce da shi ta nan, za su tare ka su karɗe kuyi masu su ka ma dukan tsiya a nan hanya in ba ala na ya taimake ka ba dukan ya zama aji wallahi ka gafa ba yabba abinda isa na taimake ki kowa ya taimaki wani allah zai taimake shi to ni aiki na kenan na lada a nan nake tsayawa yabba sai da ma mutane aka ce za a yi tunanin a rinka bani wani abu saboda wannan kabu kabu da nake saboda aikin lada na ce wallahi saboda allah nake to kawo jakar taki kawo amma na ji daɗi na gode Allah ya saka da alkhairi baiwar Allah aiki nake saboda girman Allah sai ki miƙe ta nan dabin da kika gani karki ji tsoro tunda dai ba jaka a gurin ki ki huce kanki tsaye ni kuma zan zago ta nan ta wata hanyar da ta fi miyagu ta nan zan biyo ina da taro ina da maganin kurjini ina da dakakin da kaka ina da maganin wuka kuma na sha maganin bindiga je kita tana kar gaban kar ki tsorata dai wannan dan kika karye ko ni ma sai karye ko sai mu karye ki kuma karki karki karki fargabar komai da ki to shikenan eh Kana ina, Kana ina? Malam, na bullo fa ban ganka ba. Malam, kana ina? Na bullo. Wannan mutumin kuma haka zai ma Yanzu da ma yana ɗaya daga cikin 'yan lafarar da ake faɗa a garin nan ya karɓo min jaka ya ce in zaga waya bu to Allah ya saka min dama dai ba wani abu bane kayan kwalliya ne Allah ya so ma na fashi kudin na aliyya kenan da da kudin ma haka zai yi